Ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da ƙarin jihohi guda tara a ƙasar kuma jihar Jigawa na cikinsu. Honorable Nasiru Garba Dantiye ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar Jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar Kano. Jihar Kano kowa ya riga ya san kusan duk yawancin abubuwa da za gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar sai mutane suka yi ta haɗa kansu ta yaya za a sami dama a ƙirƙiri jihohi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen Kano. Jigawa na kan gaba a jerin jihohin Najeriya da suka sha fama da ƙalubalen ci gaba sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare Comrade Abdulrazak Alkali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi. Idan ka duba hata ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na ci gaban al'umma da ƙasashen duniya suke tallafa jihar jiga ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ga sun karɓu kuma za ga an samu abin da ake so. idan ka ga tituna irin na jihar jigawa yadda za ka yi ta tafiya tsawon lokaci kana hawa kwalta mai kyau haka zalika wajen batun runguman wato sababbin tsarurruka za ka ga jihar ta yi shura don akwai ayyuka da yawa da nima wanda na ji gaurance su wanda muka zo muka yi su a nan jihar jiga an samu sakamako mai kyau wanda yana ɗora jihar akan turba ta ci gaba zaka ga jigawa tana da wata sura da allah ya mata ba jiha ce irin su kano ba wadda za ka ce ita kano wannan birnin na kano shine kano ita jihar jigawa ga capital ɗinta wato na birnin dutse uh, amma akwai local government wato masarautu da suke da matukar tasiri da karfi a jihar jigawa kuma su yana da fahimta ta ya ci gaba zai kasance. Cikin shekaru fiye da talatin da kirkiro jihar Jigawa gwamnoni takwas ne suka shugabance ta na soja guda hudu na farar hula guda hudu sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar hada-hadar tattalin arziki amma honorable nasir garba ɗante na cewa miliyoyin kuɗin da ake yi a manya-manyan kasoyin ka tafi mai gatari ka tafi gujungu ka tafi sara duk waɗannan manya-manyan kasuwanni idan da za a mai da shi formal na zamani yadda ake kasuwanci an samo da ƙididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa ni ba zan taɓa yadda cewar jigawa rural area ba ce kuma manya-manyan ƙasashe suna samun kuɗi a kan harkar noma mun shahara akan noma. Gabanin ta rikide ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru takwas a baya, inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama. Ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa, in ji kwamar salisu gumel guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar. Ya jigawa Allah ya albarkace mu da 'yan kungiyoyi hazikai kuma duka kusan kan a haɗe yake na wannan gari sun san na wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum duk da kowace kungiya da irin abin da ta sa a gaba maybe wasu na ci gaban gari ne wasu na kiwon lafiya ne wasu kuma na masana'antu ne amma dai muna da inuwa da muke haɗuwa da su mu sa wasu matsaloli a gaba kuma mu ga mu yi maganin su. Duk da cewa Jigawa na cikin jihohin Najeriya masu karancin kalubalen tarzoma musamman a yayin zaɓuka, al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako. suna da Allah da Abubakar inda za a bi da a samu sahihin zabe talakawa da shugabanni da 'yan sanda dole he mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masibar ta yi yawa dole he mun tsaya mun haɗa kai mu talakawa mu kowa matsala sunana Abdulkadir Ahmed 'yan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da annabi su yi tsoro sunana ya udallari yawanci agents na akwati su ne masu mabata zabe gaskiya kamar zaben da aka yi last zaka zo da ra'ayinka amma ka zo gaban akwati zaka yi zabe agent zai iya canza ma ra'ayi kun kana magana da Salisu Bako Jigawa mutane suna cikin abubuwa don magana na gaskiyan har ga Allah an ana su a samu sahihin zabe to mutane su komo hayyacin su sunana Muhammad Sagir Muhammad ya kamata a bar kowane mutum ya fito ya zaɓi ra'ayinsa abin da yake so manyan 'yan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun hada da Mustapha Sula na jam'iyyar PDP da Malam Umar Namadi na jam'iyyar APC da kuma Malam Aminu Ibrahim Ringim na jam'iyyar NNPP sai dai al'ummar jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati. Ina nura ahmad da ke garin zazuka karamar hukumar birnin kudu local government ina so a ce gwamnati ta yi duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma yanayin yadda ake samun tallafi amma mu baya isowa gare mu yadda ya kamata sunana Muhammad Sha'ban ra'ayi na duk gwamnatin da za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya sunana injiniya Ibrahim Sa'id Uba ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da mu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona. Kamar sauran jihohin Najeriya a ranar goma sha ɗaya ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben ƙasar wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.